Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya kuma da fatan ana ci gaba da yin bukukuwan sallah lafiya. Sunana Maryam Dauda tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 29 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam miliyoyin mutane za su shiga cikin wani yanayi mai wuya tsakanin watan Yuni da agusta lokacin da ake samun karancin abinci a yankin arewa maso gabashin Najeriya. amurka ta bukaci ta ci gaba da mu'amala da china cikin lumana gabanin ziyarar aikin da sakatariyar baitulmalin amurka janet yellen take shirin kaiwa beijing sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya bukaci neto ta bayyana karara a taron kolin kungiyar da za a yi a watan gobe cewa ukraine za ta iya kasancewa 'yar kungiyar to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumar samar da wutar lantarki ta Najeriya ta musanta cewa tana shirin ƙarin kuɗin wuta daga ɗaya ga watan Yuli da ke tafe a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke ci gaba da kokawa. wannan al'amari yana son ya fi mu muna ji muna gani ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki kan wannan al'amari wasu ma za ki gani hajiya ba su ma san da cewa za a yi ƙarin nan ba tun daga shekaran da ya gabata zuwa wannan shekara hukumar wutar lantarki ta yi ƙarin wutar lantarki ya kai su uku ba kowa ne ke da labari ba. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. sannan za ku ci abin da wasu 'yan najeriya ke cewa game da sauye-sauyen da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi a cikin wata guda da fara shugabancin kasar eh akwai abubuwa da muka gani da ya dan yi gyare-gyare kamar wannan shugabannin tsaro da ya dan caccanza su to sai muna ga kamar ko za a ci gaba daga wannan wurin da amma batun wani abu da a ce a talauce da talaka ya dan samu wani sauki a rayuwarsa gaskiya sai dai fatan alheri babu To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar yau ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya buƙaci neto ta bayyana karara a taron kolin kungiyar da za a yi a watan gobe cewa ukraine za ta iya kasancewa 'yar kungiyar kawancen sojin idan an kai ƙarshen yakinta da rasha a jawabin da ya gabatar a majalisa a ranar 'yancin kan ƙasar ukraine ya ba da shawarar cewa kamata ya yi shugabannin na duniya su daina tunanin irin martanin da rasha za ta mayar a sa'idin da suke daukar matakai akan ukraine sannan ya ci gaba da bayani a game da abin da kif take fata zai faru a taron netan da za a yi tsakanin ranakun 11 da 12 na yuli a lithuania bayan tattaunawa da shugaban poland andres duda da shugaban lithuania gitanas noseda a babban birnin kasar ukraine mun fahimci cewa ba za mu iya samun shiga a ƙawancen neto ba a lokacin da ake yaƙi amma muna so mu tabbatar da cewa bayan an daina yaƙin za mu samu wato za mu zama mamban ƙungiyar zelenski ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa zelenski ya kuma ce kif tana fatar samun tabbacin tsaro a wurin taron domin kare ukraine har sai an amince da ita a matsayin 'yar ƙungiyar neto ɗaruruwan mutane ne suka taru a hartun babban birnin sudan a jiya laraba domin addu'ar neman zaman lafiya a ranar idin babban sallah to sai dai kuma harbin bindiga ya wargaza taron a cewar mazauna birnin wato shaidun ganu da ido a babban birnin kasar na biyu omdurman sun ruwaito da yammacin jiya laraba cewa an kai hare-hare ta sama duko da yarjejeniyoyin tsagaita wuta da manyan janar-janar din suka bada sanarwa daban-daban domin bikin babbar sallah wani mazaunin birnin khartoum ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa lamarin ya ishi ƙasar nan haka an kashe kimanin mutane 2,800 sannan kuma wasu sama da mutum miliyan 2,800 sun bar gidajensu a sanadiyar yakin tsakanin hafsan hafsoshin sojin kasar abdulfatah al-burhan da abokin hamayyarsa shugaban kungiyar mayakan rsf muhammad hamdan daglo A ranar Talata Burhan ya yi kira ga matasan Sudan da ma duk wani mai ɗan ƙasar da zai iya da su ɗau makamai domin taimakawa sojojin ƙasar. Kiran nashi ya jaddada wanda ma'aikatar tsaro ta yi a watan jiya to amma fararen hula da dama sun yi watsi da shi a tsakar wani gida da babu kowa a ciki maza ne sanye da fararen kaya yayin da mata kuma suka sanya kaya masu launuka da haska da haske suka gudanar da bikin sallah bayan nan kuma suka yi wa juna fatar alheri a cikin wani yanayi da ba a saba gani ba cikin makonni goma da suka shuɗe inda karar bindigogi da makaman atilari ba tare da kakkautawa ba da hare-haren sama ya lalata gidajen mutane babu abin da ya rage sai bara kuzai. Madalla, kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Hukumar samar da wutar lantarki ta Najeriya ta yi amai ta lashe bayan da ta musanta cewa tana shirin ƙarin kuɗin wuta da kashi 40 cikin 100 daga ɗaya ga watan Yuli mai kamawa. Sai dai duk da wannan mataki da hukumar ta ɗauka ƙungiyar kwadago ta Najeriya ta ce a shirye take ta kare 'yan ƙasar daga wani ƙarin kuɗi bayan na man fetur da suke fama da shi a yanzu. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Wannan batu na zuwa ne makonni kaɗan bayan cire tallafin man fetur wanda ya sa yanzu haka ana sayan man kan farashin da ba a taɓa kaiwa ba a ƙasar. Da take mayar da martani kan batun ƙarin kuɗin wuta da hukumar wutar lantarki ta ce ta janye. Hajiya Fatima Abubakar ta nuna cewa ba wannan shine karan farko ba da hukuma za ta riƙa yi wa mutane barazanan cewa za ta yi ƙarin kuɗin wutar lantarki. Wannan al'amari yana son ya fi ƙarfinmu muna ji muna gani zama a ƙasarmu tana son ta gagare mu. Ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki akan wannan al'amari wasu ma za ki gani hajiya ba su ma san da cewa za a yi ƙarin nan ba ba su da labari sai dai kawai mutum ki ji yana ta korafe korafe yau ya ce idan ya sa katin wuta da tana mishi sati guda yanzu sai ta koma ta yi kwana uku tun daga shekaran da ya gabata zuwa wannan shekara hukumar wutar lantarki ta yi ƙarin wutar lantarki ya kai su uku kuma ba kowa ne ke da labari ba don haka ya kamata dai a ce an samu matsaya don al'umman najeriya suna cikin halin kakanikayi. To ko yawan ƙarin kuɗaɗe da ake yi kan kayan masarufi shine zai yi saurin farfado da tattalin arzikin ƙasar ne? Masanin tattalin arziki Ahmad Ilyasu Saddaunan Misau ya yi fashin baki. Matakai da ya kamata gwamnati ta ɗauka don samun sauƙin al'amura ana iya kasa su kashi uku. Na farko matakin gaggawa wato na yanzu yanzu immediate a turance. Mataki na biyu na ɗan lokaci short term. Mataki na uku na tsawon lokaci long term. mataki na gaggawa wato ya kamata a ce ana amfani ko kuma an yi amfani da kuɗin da aka kwato daga waɗanda aka ce sun sace kuɗin ƙasa rahotanni da yawa sun nuna an karɓo kuɗaɗe masu yawan gaske shin a ina suke lallai a fito da su a yi abubuwa wanda za su taimaka wa ƙasa arzikinta ya ƙaru mataki na biyu shine na ɗan lokaci wanda za a farfado da ƙananan masana'antu don sarrafa kayan masarufi da suka shafi talaka mataki na uku shine farfado da manyan kamfanoni da za su kera ko kuma har hada kaya da ake bukata cikin ƙasa da wajen najeriya wato bunƙasa noma shi ma zai shigo shigo cikin wannan nau'i saboda shi noma yana bukatar shiri na musamman kafin a samu amfanin shi. Amma ga sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir yana mai cewa kungiyar kwadago ba za ta lamunta da wani ƙarin kuɗin wuta ba. Wai yanzu an fito ana maganan ƙari ƙarin me albashin ma'aikata nawa ne su masu aikin nawa suke ɗauka kwata-kwata ƙarin albashin da bai wuce eh, mafi kankantan dubu talatin ba shine za a dinga musguna 'yan Najeriya da wannan wannan ya zama rashin adalci da kuma rashin imani wanda yana mai tabbatar miki kungiyar kwadago ba za mu zuba ido muna kallo ana 'yan najeriya abin da ga dama ba don haka tuni kungiyar kwadago muka yi tir da wannan kari kuma mun faɗa ba za mu lamunta ba kuma ba za mu kyale ba kuma insha Allahu muna nan muna tuntuɓa membobinmu a jihohi shida muna haɗa kansu inda za mu tabbatar da cewa mun kalubalanci wannan zalunci da ake a ƙasar nan. Hukumar wutan lantarkin dai ta kara jaddada cewa babu wannan batun ƙarin kuɗin wutan domin har ya zuwa yanzu ba a kammala shirye-shirye a kai ba tukuna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labarai. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna gargaɗin cewa matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ta kai halin ni'yasu a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma ana buƙatar ɗaukan matakan gaggawa domin kiyaye faɗawa wani mawuyacin hali. mathias Schimmel wanda shi ke gudanar da al'amuran jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya a bara ya sanar da masu ba da agaji irin mawuyacin halin da ake ciki a jihohin yankin arewa maso gabashin ƙasar waɗanda suka hada da Borno, Adamawa da Yobe. Ya ce a jiya Laraba a Geneva ya ce amma abin takaici bayan shekara ɗaya lamarin ya daɗa muni ya ce a cikin shekara guda kiyasin mutane da suke buƙatar taimakon jin kai sun karu daga dubu ɗari biyar zuwa miliyan shida sannan mutanen da suke fuskantar matsanancin yunwa ma sun karu zuwa mutum miliyan hudu da digo uku inda sama da rabin miliyan ɗin mutane suke rayuwa cikin yanayin yunwa bugu da ƙari kuma ya ce alkaliman yaran da suke kasa da shekaru biyar da ke cikin hadarin matsanancin yunwa ya ninka zuwa 700,000 a wannan shekarar inda an kwatanta da shekarar da ta gabata inda ya bayyana cewa adadinsu ya ninka su hudu daga shekara ta 2021 A jiya Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya zama wajibi Amurka ta samu wata hanyar da za ta yi mu'amala cikin lumana da China a daidai lokacin da ake samun gasa mai tsanani tsakanin kasashen. Ya kuma yi nuni da cewa Washington ba za ta yi hannu riga da Beijing ba. Ta haujin wato ta haujin tattalin arziki kana an samu riba mai yawa a kawancen kasuwanci tsakanin kasashen biyu a bara. babu inda za ta mu ma babu inda za mu je blankin ya sayar da ya sanar a wani taron jama'a a new york da majalisar harkokin waje ta shirya ya ci gaba da cewa za mu san yadda za mu yi domin mu ci gaba da mu'amala tare kuma cikin lumana kwanaki bayan da blankin ya kammala tattaunawa da manyan jami'an china a beijing ya ce dangantakar amurka da china dangantaka ce ta gasa mai dogon zango wanda ba shi da ƙarshe. yayin da amurka take duba yiwuwar daukar matakan da za ta dauka domin rage wato kwararar kuɗi da fasahar amurka zuwa cana a bisa dalilan tsaron ƙasa babban jakadan na amurka ya faɗa cewa muna so mu tabbatar da cewa mu muke kan gaba a wannan gasar da muke yi ta yadda za mu juya alƙalar al'amura masu zuwa waɗannan kalaman na blinken suna zuwa ne a gabanin ziyarar sakatariyar baitulmanin amurka janet yellen da ake sa ran za ta kai beijing a makonni masu zuwa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yau Alhamis 29 ga watan Yuni shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cika wata ɗaya da fara shugabancin Najeriya. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da sauye-sauyen da ya yi cikin wata guda da suka hada da janya tallafin man fetur da sauye-sauyen manyan jami'an tsaron ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da sabon zababben shugaban kasar najeriya shugaba bola ahmed tinubu ya shiga wata guda cip-cip a kan karagar mulki an samu sauyi su da dama a kan mulkin nasa da ya hada da canja manyan hafsoshin tsaron kasar da inspector Janar din yan sandan najeriya da shugaban hukumar custom da ma dai saurin da ba za a rasa ba cikin matakan da shugaba bola ahmed tinubu ya duka ciki hada bayyana cire tallafin man fetur da ya haifar da tsadar man fetur a kasar da kuma ya sanadiyar tashin ababen hawa da har ma ya shafi kayayyakin masarufi a kasar hada da koron gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele da kuma Kamishi da shugaban hukumar EFCC wato Abdulrashid Bawa. Shugaba Bola Tinubu da ya bayyana sunayen masu bashi shawara na musamman da wasu makarabinsa da yake ganin shi ya dace ya aiki da su. Yanzu dai 'yan Najeriya da dama na ci gaba da yawawa kamulu da yin shugaba Bawal Ahmed Tinubu in banda cire tallafin Ben Peter da aka ce ya yi kwarab daya wanda shine ne kara haifar da wahalhalun da talakawa ke ciki. Shugaba Bola Tinubu ya yi sauye a makatun gwamnati gwamnatin tarayyar Najeriya kuma da alamu na shirin musanya wasu da ya gada da wasu na daban musamman ma waɗanda ke gani sun taka rawa wajen harkokin siyasan siyasansa. To wai shin me 'yan Najeriya ke cewa ne game da shugabancin Bola Ahmed Tinubu da ya cika wata guda a yau cip cip. To suna na Aliyu. Eh to alhamdulillah an yi zaɓe lafiya kuma an ba wanda ya ci zaɓe shine abu na farko da zamu duba. So har yanzu akwai sauran lokaci da za a zo a duba tukuna ayaba. To amma a yanda ya shimfiɗa abin da muna gani yanzu insha Allahu za a ɗan samu dan sauki a kasan nan dai babban matsalan talaka shine abin da zai ci abinci a buɗe boda abinci abinci shine abin da yake damun talaka yanzu tunda an shafe kusan wata guda yanzu kamar in nasara za a ce ga samu guda ɗaya a cikin wannan wadi nasu na wata ɗaya da yi. Eh, wata ɗaya da yi gaskiya ni ban ga wani nasarar da aka samu abun har a buɗe baki a faɗa ba saboda ya cire tallafin mai talaka suna jin raɗaɗɗe a jikinsu gashi muna jin kishin kishin na wutar lantarki ma za a cire za a kara kuɗi har yanzu ma'aikata ba zo na an duba a kara musu wani abu ba gaskiya ana cikin wahala shi ma dai abin da za mu ce ba za mu fasa addu'a ba muna mar addu'a dai Allah ya kama mana sauki amma har yanzu tafiyan akwai dubawa a ciki sunana sadisu jajiya a gaskiya ba wani abin da za mu iya cewa sai dai muna masa fatan alkhairi ne kawai saboda gaskiyar magana idan ka lura har yanzu ihu ake yi kuka ake yi kaman a ce ya fi na dama kukan da ake yi a zamanin can eh. kamar akwai wani abu da kuke ganin yayi wanda za a ce ko kuma za a iya kawo gyara game da sha'anin mulkin nasa eh akwai abubuwa da muka gani da ya dan yi gyare-gyare kamar wannan shugabannin tsaro da ya dan caccanza su to sai muna ga kamar ko za a ci gaba daga wannan wurin ne amma batun wani abu da a ce a talauce ya talaka ya dan samu wani sauki a rayuwarsa gaskiya sai dai fatan alheri ba amma irin wannan abubuwa da yi na na na office office shi to za mu ce dai akwai halaman cewa akwai nasara insha Allah to sunana Abubakar Musa a gaskiya zancen mu talaka muna kuka amma shi Tinubu ya zo ya samu Najeriya yana cikin wani hali daban kuma kafin a fara wani abu yayi sauri a ce talaka sun fara kuka don a gaskiyar zancen shine abubuwa sun gama lalacewa gwamnatin da ya shuɗe gaskiya abubuwa sun tsarbace sosai amma a yanzu shi da ya hau ya dan fara wani tabaka step ɗaya biyu dai kaga kama su emefelen nan shi ya dan fara tona wayansu asirin da da talakawa suka sha wala eh za a iya ce shi jagaban din bai samu ya tallafa ya yi wani abu mahimmancin da har talaka zai gani a ƙasa ba amma talaka mai hakuri wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu da kuma fatarsu ga sabon shugaban ƙasar najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu game da inda ya kamata ya sa hankali a kai. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata. za a ceto dandazon mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci. Cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alkawuran auren da aka ɗauko aka baka. Shi kansa ilimin fa abin da aka karkata mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a. amma ba ma yadda za su rayu ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu mun ɗauki makonni muna neman haske akan rashin fahimta da ake samu dangane da 'yancin mata da ya hana mata a ƙasashen nahiyar Afirka da dama iya ba da gudunmuwa mai ma'ana ga ci gaban ƙasa. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijani da Comrade Yahaya Shuaibu Ungogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Babangwale. Ustaz yana kan lissafta gaɓoɓin da aka samu saɓani lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Na shida shine a daidaita mace da namiji akan abin da shafi harkar wasanni. to kusan in ka ɗauki wannan sadarar ta abin da shafi harkar wasanni za ka ga mafi da motsa jiki za ka ga mafiya yawan abin da aka tabbatar ya ci karo da tsarin musulunci da sauransu to sai kuma abu na gaba shine abin da ya shafi harkar entertainment hmm. abubuwa na ya ake fassara na sha'i da sauransu shi ma anan zaka ga ya ci karo da abubuwan da suka shafa addinin musulunci to kira zuwa ga tabbatarwa da mace 'yanci galibi ana haɗa shi ne da waɗansu matsaloli waɗanda mu a musulunce abinda muke kira zuwa gare su shine komai a mai da shi gidansa a yi kira zuwa ga gyara abin da shafi harka auratayya idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata za a ceto dandazan mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci. Comrade, zancen fassare-fassare da fahimce-fahimce na magana 'yanci din nan ta ina ne kake ganin za a faro domin ya zama cewa an kalli alƙibla guda a daidai lokacin da kuma ake la'akari da addini dinnan da al'ada dinnan da sauransu domin bayanan da kuka yi sun nuna addini na taka rawa al'ada na taka rawa duk da cewa kuma wata matsala da aka gano shine kamar ba a karatu sosai musamman eh, na abin da ya shafi doka ko da su a cikin 'yan majalisa din sannan su ma malamai an ce ba sa nazariya akan abubuwan da suka shigo sabbi kafin sun fitar da matsaya wacce hanya za a bi a ga an samu alƙibla guda a duk lokacin da abu ya bujiro a ƙasa musamman ganin cewa matan nan dai yancinsu an fahimce shi kuma an ba su to na farko dai girmama ilimi babu wata ƙasa da za ta ci gaba babu wata ƙasa da za ta iya fahimtar kuma muddin ilimin ta gurbatacce ne ko ba shi nagarta in ka kula zai zama kamar abin mamaki in aka ce ba ilimi a ƙasar nan kasancewar da firamare ta yi yawa private secondary school private primary school makarantun gwamnati makarantun da shauransu to amma akwai tabbataccen abin da ake kira functional education ilimin da yake na hakika ne da za a iya fahimtarsa abin da nake nufi ilimi ne da zai zama mai amfani ga al'ummar kasar shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata a kai ne mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a amma ba ma yanda za su rayu ba abin da nake nufi shine yaya za a kawai a samu wani abu da za a iya samu a ci abinci a gina gida a hau mota bayan wannan babu wani sauran ragowar ta rayuwa wannan ba wani abu ne mai muhimmanci a gun al'ummar nan to eh. akwai bukatar ita kanta harkar aure gaba ɗaya a fahimce ta da mutane ba su da cikakken ilimi amma suna da haƙuri da imani kuma sun ɗora akan al'ada akan girmamawa akan girmama ɗan adam shi kansa musamman kasan babu lokacin da ake ƙasƙantar da cin zarafin ɗan adam bil adam ma janar irin wannan karar musamman ma in yi haɗa abu da talauci ko wani ya fi ƙarfin wani ta kowa irin siga zai iya ƙasa da shi shi sa tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan yake cewa you can't have development without security and you can't have security without development ya ce amma you cannot have both without fundamental human rights ba za ka iya samun cigaba ba tare da tsaro ba kamar yadda faɗa hmm. sannan ba za ka iya samun tsaro ba ba tare da cigaba ba hmm. sannan duk cikinsu ɗin nan ba za ka iya samun abubuwan nan guda biyu da tsaro da ci ba ɗaya daga ciki zai iya tabbata muddin dan adam ba shi da kima so mai muhimmanci saboda duk waɗannan abubuwan saboda dan adam ake yin su mm. to muddin dan adam ɗin da ake yin dan su ba shi da wuce kima da martaba da za a kare masa tasa saboda haka abin da ya kamata ya zama na a nan dole sai an san kima ta dan adam an san daraja kuma menene zai tabbatar da kima ta dan adam shine ilimi ilimi ne zai gaya ma cewar ga irin darajar dan adam yake da shi kuma ga inda ya kamata ya zama kuma gashi ana karatu ta gashi eh, digiri ko wanne gida eh, ko ina gashi na ai ga magana bunni da karkara to ai kamar yadda malam Aminu Kano yake faɗa shi Allah ya gafarta masa yake cewa wai wai ilimi ya tashi ya bar sani akwai dimbin sani na mutane amma ilminta ilimi na rayuwa yadda za a yi a rayu akwai abin da ake kira life skills na yadda za ka rayu da lafiyar ka. da zamantakewa ka da gobe da ma yadda za ka iya magana da mutane da ɗanka yarka mutum na waje da shauransu in ka kula fa mutane yanzu kowa a tunzire ki so wannan tunzirewa ya sa niwa ne wannan abin yana fitowa ne daga cikin gida saboda haka wannan a tanzarewar da ake a waje zaka ga mutum ɗan ƙanƙanin abu aka yi ma akan titi sai ka je wani irin zagi to yana shiga cikin gidansa in ya samu mace haka zai mata yadda aka masa a wajen nan sai mai da irin waɗannan abubuwa to wannan shine ya jawo irin halin da muke ciki na shin jin daɗin zaman shin ganin girman shi kansa auren jiya na ji wani malami na ji daɗin magana da ke fara yake cewa duk mutumin da ya abu uku da gaske yake duk mutumin da ya aure ya zo ce aure zai yi ya zo ya tara mutane da shanunsu to ba magana wasa a cikin harka aure magana ce ta gaskiya sannan duk mutumin da ya saki mace ya ce ya sake ta ba magana wasa a ciki da gaske ke sannan duk mutumin da ya dawo da ita ba magana wasa a cikin harkar dawowa magana ce ta gaskiya saboda haka kaga kenan akwai abubuwan da ya kamata mutane masu fahimci cewar to aure magana ce mai mahimmanci da wani da kawai mutum zai waye gari ya bushi iska ya ce ya saki mace duk irin wahalhalun da aka sha da yadda aka yi mata da ka zo kawai ka buki kirji ka ce ka saki ta ba tare da kowane irin la'akari ba akwai sakin da yawa da gaske kashi casa'in bisa ɗari na sakin da ake basa halatta barista a wannan yanayi da kwamar ya yi magana me kike tunanin makomar mata ga ilimin kuma amma ba a aiki da shi gaskiya kullum ne ma ina tambayar kaina gari kamar kano duk channel ɗin mun fi muna da yawan gidajen rediyo da gidajen tv duk wacce ka buɗe a duk sanda kake so duk awan da kake so ana wa'azi ana faɗan allah da annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in kaje je kotunan mu rigingimin kenan in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAF Act violence suna magana akan cin zarafi na 'ya'ya mata da ƙananan yara musamman a cikin gida yawwa musamman a cikin gida mm. ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen mm. amma duk zancen an gama yin su tun a inda ka ɗauko auren da ƙa'idojinsa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alkawuran auren da aka ɗauko aka baka ka tozarta su shine fa cin zarafin da ake magana a kai to da fata tsawon lokacin da muka ɗauka muna bayani ya taimaka wajen fahimtar wannan 'yanci za a kuma ɗauki matakan aiwatar da shi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Inda za mu dasa aya kenan a kan wannan batu sai dai kamar sauran batutuwa da muke haska fitila a kai a wannan shirin idan wata sabuwa ta taso kan batun za mu sake komawa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. da jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu gutsuro hira da ɗaya daga cikin matan da shirin kallabi ya haska fitila kan gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A jiya Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci NATO ta bayyana karara a taron kolin kungiyar da za a yi a watan gobe cewa Ukraine za ta iya kasancewa 'yar kungiyar ƙawancen sojin idan an kai ƙarshen ta da Rasha. ɗaruruwan mutane ne suka tattaru a hartun babban birnin Sudan a jiya Laraba domin addu'ar neman zaman lafiya a ranar idin babbar sallah. To sai dai kuma harbin bindiga ya wargaza taron a cewar mazauna birnin. shaidun gani da ido a babban birnin kasar na biyu amdurman sun ruwaito da yammacin jiya laraba cewa an kai hare-hare ta sama duko da yarjejeniyoyin tsagaita wuta da manyan janar-janar din suka bada sanarwa daban-daban domin bikin babbar sallah. hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna gargaɗin cewa matsalar karancin abinci mai gina jiki da ta kai halin ni'yasu a yankin arewa maso gabashin najeriya kuma ana buƙatar ɗaukan matakan gaggawa domin kiyaye fadawa wani mawuyacin hali. Mathias Schimel wanda shi ke gudanar da al'amuran jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya a bara ya sanar da masu ba da agaji irin mawuyacin halin da ake ciki a jihohin yankin arewa maso gabashin ƙasar waɗanda suka hada da Borno, Adamawa da Yobe. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Mr. Cummings. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.